الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو منا أشرين دبقيني وتر رجب هجرة ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan uku shekara 2021 ya kuri ba mu fara karatu da wuri ba saboda an tashi jandareto yana da matsala ne so ina ganin sai da aka kawo shi daga gurin gyara shine dalilin da yasa aka abin nan kenan Ah, ku duba shafi na bakwai ko mun yi daga na ɗaya zuwa na ashirin wannan shi ne darasi na biyu cikin hanyoyi ɗari uku a ɗari da talatin wajen tarbiyyar yara akwai al'akhalaku ɗabi'u malam ya ce idan aratta in kana nufin kana so an yi ko na bunuka sadiƙan ɗanka ya zama mai gaskiya wala tuzire fi nafsihi alkhawf kada ka kafa tsoro a ransa ta hanyar firgitar da shi kowane lokaci an gani da yawa daga cikin iyaye sun ɗauka cewa tsananin da suke da shi da takurawarsu shi ke sa 'ya'yansu su gyaru a'a ba haka al'amarin yake ba dole kowane irin abu ya zamanto yana da mahallinsa an gani wajen da ya kamata a yi zafi to sai a yi zafi wajen da bai bukatar a yi zafin to kada a yi mai kada a yi zafin shi ne yake cewa wannan shi ne na ashirin da ɗaya ko na ashirin da biyu usduk anta kai kanka kai gaskiya awwalan farko hatta ya ta'allama ibnuka min tasirika har sai ɗanka ya koya gaskiyar daga gurinka kuna wa? yawa kina uwa kika bari yarki ka gane cewa ke kanki makare sai to kin ga an samu matsala ko ko kwa ba wuce dama ya ce inda saniyar gaba ta sha ruwa ba ta nan baya za ta sha ba shi yasa wancan annabin ya ce wa ma da an ukhalifakum ila ma anhaqun an ni ba so nake ba abinda nace ku ku bari ni kuma in zo in saba in ci gaba da yin wannan abu wannan yana da kyau iyaye su kokari su kiyaye wannan wajen in kana da da kai kana so dan ya zama mai gaskiya to kai kanka ka zama mai gaskiyar da dan zai koyi gaskiya daga gurinka ina fata an fahimta shi yasa yana da wahala ƙwarar gaske gaske a babin tarbiyya daga lokacin da mutum ya rashin sa'a ya auri matar da ba ta kirki ba shi yana ginawa ita tana rusawa masu magana suna cewa wai mata ya ya buniyan yawan tamamahu yaushe ne gini zai kai ƙarshe idan kunta tabnihi wa ghayruka ya halum in kana gini bayan ka gama wani ka zai zai rusha yaushe ne zai kai ƙarshe to da haka shine malam yake cewa na ashirin da uku ishara lahu Fadila sirri wal amana ka yi ƙoƙari idan akwai wasu ayoyi da ka sani ko hadisi, wanda suke da alaƙa da gaskiya shine ishara lahu kai sharhi ga ɗan naka fadila tafsiri falalar da gaskiya take da shi wani amana da abana da kuma wasu hikayoyi da wasu labarai da kuka sani na wasu mutanen kirki da suka yi gaskiya da yadda ƙarshen su ya ƙare da wasu mutane da kuka sani sun ci amana sun yi ha'inci ga yadda ƙarshen ya ƙare duka mutum ya zaunar da ɗan shi yana ba shi labari wannan yana da tasiri a rayuwarsa wani lokaci za ku ga mutum yana yaro za a faɗa masa abu amma yakan zauna masa a zuciya da abin yake tashi da shi yake girma an gani na ashirin da uku shine istabir a na ashirin da hudu dai istabir amanata ibnika ka gwada amanar ɗanka ka gani duna an tushkira hu bi zalika ba tare da ka sanar da shi cewa gwada shi kuna ka ba shi abu ka ce ya bawa ne ko ka aike shi da abu ka ce ya kai wa ne ko ka ce ga abun nan ajiye mu amma kai manufar ka gwada shi kake amma shi bai san gwada shi kake ba an gani ka ba shi wani abu ka ya kai mu watakila wani ma yaro ne dan uwan shi naira ashirin zai tafi makaranta ka ce in ka je ga naira goma wani ka ba shi ka ce in ji ni an gane ko ki ba shi abu tsawon lokaci ki tambaye shi ki ce ina abin da na baka ajiya to tun daga wannan matakin ne za ki gane cewa zai tsoro akan haka zai ɗore in an ba shi amana zai riƙe ko zai ci amana da kin fahimci ɗabi'a satin yana yaro ɗan ƙarami ha'inci ne in kin ba shi saƙo ya kai mawa ne ba zai kai ba in kin ba shi abu ajiya a matsayin gwaji ajiye ba zai ajiye ba to daga nan za ki fara fahimtar cewa dole sai kin yi daga gaske wajen yi masa tarbiyya ya zama mai amana ya zama mai gaskiya ba haka ba haka zai tashi cin yana ɗan ƙarami a matsayin mahaɗinci maciyin amana wanda yana daga cikin abin da ya kashe ƙasar nan ya lalata ta an fahimta cin amana ya yi yawa ha'inci ya yi yawa duk wanda ka gwajar rabe shi ka gwada shi sai ka ga ya yi sai ka ga ya ainihin wato faɗi har sai da ya zama su yanzu a duk wanda za a zo a kirga shi a matsayin cewa wani yana da amana sai ku yanzu, ya zama abin nuni da hannu wanda a cikin ma'aikata ma'aikatan na kowane bangare ne in kuka tattara ma'aikatan kamfani ne ma'aikatan gwamnati ne ku sai ku samu cewa mafiya rashin amanar su suka fi yawa ba masu amanar ba wanda wannan yana da alaka da haka na ashirin da biyar shi ne darrif ibnaka ka gwada ɗanka alasabari a kan haƙuri wa adama listi ijada rashin gaggawa a kan abu wai ka. zai yi zalika wannan min khilali tadribihi ala siyam wajen yi masa tadrib gwada shi da yi masa tarbiya akan azumi au mumarasati ba'd al-a'mali ko kuma gogayya da sashin wasu ayyuka allati tahtaju ila sabrin wa ta'annin aikin da ke buƙatar haƙuri da jinkiri idan yaron ki ya taso tun yana ɗan ƙarami kacci bar shi ya saba da abin da ya kamata a yi shi a kaci mai zuwa saboda tsabar gaggawa ya ce shi yanzu yanzu yake so ya abu kun san dama ɗabi'a ɗan adam ne ba kulikar Insano a jula duk da wasu malamai sun ce a jula ɗin <coughs> ne mutumin da ana zaune lafiya zai ce Allah kawo bala'i kuma ya ce yanzu yanzu nan ƙashi nan ayyuka ƙur'ani suna ta maimaita wa yasta na kabil azab suna neman a gaggauto musu da azaba wa suna sana cha rabbana ajjil fitnana qabla yawmil hisab a kawo musu sakamakon su cikin daga nan duniya kafin ranar sakamako an fahimta so wannan ne yasa kuke gani a waɗanda ba mu ba kuma muna ce wa'inda ma ba musamman wa'inda ba hausa fulani ba yayin da suka yi mai 'ya'yansu tarbiyya a kan wannan yana sai kiga sai ki tura ɗanki ko ƴarki koyon sana'a sai ga ta kasa haƙuri amma sai shiga wasu yarisan waɗanda ba hausa ba sai su tura ayansu sana'a sai shiga sun yi haƙuri akwai wanda ya faɗa mun shi yara guda biyu na zuwa aiki gudun shi musulmi hausawa ɗaya yana zuwa ba musulmi ba ne ya ce wala haka yake koya ma yaran na aikin nan ba yadda zai bi su ya ce wa'innan mutum biyun musulmai yan uwan shi da yake da kishin su iya aikin ya ce wala ba za su zo wajen aikin ba sai karfe goma sha ɗaya wata rana wata rana ma su ki zuwa ya ce amma wannan yaron kafirin haka yake zuwa tun karfe bakwai na safe ya gyaggyara gurin aikin kafin yanzu ya ce ba yadda za a yi saboda yaron ya mayar da hankali yana so su yaɗa aikin ya ce wala ba na so amma haka nake koya mai aiki da gana wanda nake da kishin su iya aikin su koya ce amma ina ba ta aikin su ke yi an fahimta to dole ne mutum ya gwada ɗansa akan yin haƙuri in ya fara abu da rashin mai gaggawa kan abu wanda cikin irin wannan gwada shi ta hanyar yin azumi da mumarasa da wasu ayyuka wanda yake bukatan haƙuri yanzu ai Allah yana da iko sanda ya tashi zai halitti sammai da ƙasai baina kakabanin ke rufe ido ki bude ya ce kawai saman ta samu za ta iya samu ƙasan ta samu za ta iya samu amma aka ɗauki kwanaki nawa shida ko fi sittata ayyami to a kwanaki shidan aiki Allah yake yi tukuru sai ya huta tukunna sannan ya ci gaba a'a ba komai yasa Allah ya bada labarin ba fi sittata ayyami dan ya nuna wa dan adam yin jinkiri da bi a hankali a hankali wajen abin da ya shafi aiki yanzu kuna kallo na na Maryam daga fita wajen gari kafin ta je ta dawo da Allah ya ga dama ko sai ga ciki sai ga haihuwa ba haka ba ne kenan yana da iko duk lokacin da ya ga dama inda ya ga dama tsarin haihuwar 'ya'ya mata ya tafi a wannan tsarin a duniya zai iya amma daga baya ko tun kafin wannan lokacin kafin ita sai Allah ya ɗauki tsarin shine wata tara ba don kuma don a nuna wa ɗan adam sai ce wala ƙada salaka min insana min sulalatin min summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sun kada sun kada sun kada sun kada wanda duk wannan matakan ne shi ne shi sun makada sun makada sun makada sun makada ina fatar an fahimta saboda mai idan yaro bai taso ba ya saba da mumarasa da haƙuri akan abubuwa za ku ga duk abin da ake so a yi don ya zama mutum nan gaba in bai yi haƙuri ba ba zai iya yi ma karatu yana buƙatar sai an yi haƙuri sai an ɗauki tsawon lokaci ana mai ana yi kaza yana buƙatar kaza kaza yana buƙatar kaza wannan shi ne sannan na 26 idil bayna abna'ika mutum yi ƙoƙari ya dinga yin adalci tsakanin ƴaƴansa fa inna zalika afdal wasilati domin wannan ita ce hanya wacce ta fi kowace hanya lita'alimihi wajen karantar da yaran wato hulqul adl ɗabi'a ta ga yadda ake yin adalci kuna gani idan kuna da 'ya'ya tsakanin ku kai kokari a sasi na farko ku gina foundation na yin adalci tsakanin su daga sanda yaro ya taso sai kana babansa ya ga kana kokarin kwatanta adalci tsakanin su tsakanin waɗanda kuka ka haife su wasu ɗaya ubansa ɗaya da me da waɗanda suka haifa ku babansa ɗaya amma uwa kowa da kowa da tashi amma ya zo ya taso ya fahimci kai kanka bakin azzalimi ne in ma dai an yi sa'a shi ne dan wacce ake yi da shi ya fahimci cewa su duk abin da ake suke so a yi musu ana musu wasu kuma an danne su kaga daga nan ya fara fahimta to fa rayuwar nan kashin dankali ne kanana a ƙasa manya a sama ko kuwa ko kuma ya fahimci a'a su ne ɗan ɗakin waɗanda ba a so yana kallon wayancin da abin da suke so su za a yi musu amma su an ajiye su a gefe to daga nan ya fara fahimtar rari wannan asasin ta kawai asasi ne na zalunci kai ma da ka samu damar danne wani to ka danne shi kawai wanda kuma da yawa daga cikin iyaye su suke assasa wa kansu foundation na rashin zaman lafiya ga gidajensu tsakanin 'ya'yansu wajen rashin yin adalci lokacin da suke gudanar da harkar 'ya'ya hukun kowa sani kuma a matsayinku na mata ku kamata ku kuwa duba girman Allah kan wannan wani lokaci za ku ga mace idan Allah ya jarrabi mijinta da ita mijin yana tsananin santa to sai ku ga duk abin da za a yi wata na cutarwa saboda ita a lokacin goyon baya take yi a yi amma ba ta sani ba gobe jibi bayan ashiyatin wadu ha duk abin da bata yi tsammanin Allah ya canza ba Allah yana iya canza shi sai ga ana iya samun inkilabi gobe abin yana iya tashi ita ma daga kanta ya koma kan wata so lokacin ne za ta fahimci a shida ta sani lokacin da take da dama ta tsaya an ma wata adalci ta ba mamaki ita ma da Allah ya dube ta ya sa a yi mata a yi mata adalci ina fata an fahimta to saboda haka ku duba girman Allah akan wannan abu hadisin Umar bin Bashir yana nan da ya raba abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi ya yace zo ya shaida gashi ya ba dan sa kaza kaza kaza kaza annabi ya ce a tambaye shi duk yayanka kowa ka ba shi wannan ya ce a'a Ya ce to gaskiya ni ba zan iya yin shaida akan zalunci ba an gane na ashirin da 27 shine darrib ibnaka ka gwada danka ala khulqil isari akan dabi'a ne fifita kansa a kan wani min khilal mawaqifi mawaƙifa amaliya wato lokacin tsakiyar yin wasu gurare na aiki aw min khilal ba'd al-qisas tsakiyar wasu qissoshi allati tatanawalu fadilata al-isari wacce take fifita falalar mutum ya fifita kansa kun ga su sahabbai sai da suka wuce mataki na al ba Allah ya ce innamal mu'minu ikhwatun ba to sannan suka kai mataki na ruhama na hunku sannan suka wuce suka kai mataki na wayu na ala anfusihim walau kana a asasa to ku duba yanzu yanzu! nan Allah ya kiyaye kun ga fiye wata abin banza wannan da yanzu za a ba wata a cikin ku a ce ta raba to farko abin da za ta fara sai ta ajiye ta a gabanta abin ta ce bari ta yi mai ta zagaya in ta zagaya in kowa ya samu ohu ita ne ta fara ajiyewa nata saboda tsakaninku da Allah haka ne kowa haka sai zaman to ɗabi'ar mu musamman mu a nan za ku ga duk abin da aka kawo eh? kun gane duk abin da aka kawo ko zai isa za ku ga ba za a iya haƙuri a raba abin a hankali ba sai an yi wa wasu kafin a raba haka ake ko ba haka ake duk rashin irin wannan samarwa da mutane wannan tarbiyyar ne yasa kuka gani wannan ya ci haƙƙin wannan wannan ya ci haƙƙin wannan sai zama yana da sauƙi a gurin amma shi annaba da ya tashi wa sahabbai tarbiyya sai da suka kai wannan matakin na wayu usiruna ala anfusihim wa law kana bihim a tasa ɗan uwanka musulmi kakan fifita shi akan bukata ta duniya ko da kai kana da bukata kuma yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya miki taufiki kina da yara tun kafin ki bar duniya in dai a harkar ce ta duniya wani yakan haƙura da rabon shi ya ce a'a a ba ɗan uwan shi wani shi ya haƙura ko ba kya duniya akan abin da yake harka ce ta duniya za su zauna lafiya ko ba za su zauna ba za su zauna amma in ya zamanto an saba da kowa ya kafa ya tsare kowa ma jira yake dan uwan nasa ya dan yi sakaci da nashi ya dakawa na gaban sawawa ya yi gaba da shi a kun ga akwai matsala ko ba haka rayuwar take tafiya ba to wannan shine yadda rayuwar take tafiya kuma gaskiya wannan bangaren mun samu matsala shi yasa ake ta samun matsaloli ta yadda a babin abin da ya shafi rayuwar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu daina kallon na sama da mu mu dinga kallon na ƙasa da mu amma babu aikin lahira mu dinga kallon na sama mu daina kallon na ƙasa da mu saboda kullum in kana kallon wanda ya fi ka aikin lahira to raina aikin da kai kake kullum zabura za ka yi zuwa ga aiki so kake ka samu shi a harkar duniya kuma za ka dinga gode wa Allah ne akan ni'imar da ya maka koya ni'imar take ku sai muka canza ne wajen abin da ya shafi lahira sai muke baya ba yanzu nan ba karatu kuke zuwa ba wannan karatun yanzu na saboda ba ko shi ake bayarwa ba yanzu da zamu ba da sanarwa gobe ta lasifi ba mu ce a za mu fitar da atenda ta ɗaukar suna don matar da ce sati hudu tana zuwa a rijista muka duba ba ta yi fashi ba tana da albashi kaza misali mutum yana dubu goma goma Ya eh, kuyi mamaki hmm? audi ka yi bayyana li'abna'ika ga 'ya'yanka an nata'ija sakamako as-salbiyya akwai abin da ake ce masa wato salbiyatu wal ija wato amfani almurattaba alal khida'i ko wato rashin amfani shine as-salbiya wanda suke jerantuwa akan yaudara wal gishi da ha'inci sariqa da sata wal kadhib da ƙarya dai ka bayyana li abna'ika ga ayanka an da sakamako as-salbiya sakamako ka faɗa musu muninsa da rashin amfaninsa almurattaba al khida'i wal gishi wanda yake jarantuwa akan ha'inci da yaudara da sata da kuma ainihin wato ƙarya kai musu bayanin wannan sakamakonsa in kina da wata aya da zaki ja ki da inda wani hadisi ne ki da inda wata issa ne da kika sani na wasu tarihohi da suka faru wane ya ha'inci wane ya yaudara wane ya yi fata wane ya yi karya ga yadda aƙibar ta zama kimarki ma 'ya'yanki ainihin wato haka sannan na ashirin da tara shine idan azhara ibnuka shaja'atan idan ɗanka ya bayyana da jarumta fi ba'adil mawaqifi a sashin wasu gurare famdahu zalika wa kafi'u to ka yaba masa akan wannan sannan idan kana da abin da za ka yi masa sakamako a kan shi kai masa sakamako wa bayyin lahu sannan yi masa bayanin cewa an na shaja'ata ita jarumta hiya an tafi ma huwa sahihun wa daruri shine ka aikata abin da yake ingantacce da kuma abin da ya zama dole kuna fahimta duk lokacin da danki wani abin da yake na jarumta ne mawkifin da wato bai kamata a ji tsoro din bai ya tsaya kuma bai ji tsoro bai yi abin da ya kamata to ki masa kyauta a wannan sannan ki yaba masa haka ya kamata Wai na sha faɗa nake cewa yanzu na daga cikin masifar iyaye shine kowa bai son kukan ɗansa haka da zaran kina da ɗaki ka guji kukansa yana yaro ya fuskanci matsala ya zama mutumin kirki da shi kanan ki jira in yi girma wallahi shi zai fara sako ta bar shi ya je ya fuskanci matsaloli ya sha wahalar rayuwa eh ya tafi makaranta a makaranta ba dai irin wa'annan ta wayancin shagwabban ba a makaranta wacce zai je ya haɗu da yara akwai daidai shi akwai ƙasa da shi akwai sama da shi ya fi ƙarfin wasu sun tattaka shi ya yi kuka ya yi haƙuri wasu shi ma ya fi ƙarfin wasu to haka zai taso ya saba da ainihin wato gwagwarmaya kina uwa ki saba da ɗanki distan da aka mai abu sai dai ya taho shi bai iya tare rigima ke ce za ki je ki tare mai rigima wata rana ko kika tafi tare rigima za a haɗa da ke da shi duk za a mamace ko wallahi an gani da haka sai ce la ta kun kasiyar kada mutum ya zamanto mai busasshiyar zuciya fata dufa'uhu Kadka zaman to kana da busasshiyar zuciya ko da yaushe sai wannan ya sa ka tunkuɗa yaron ka ilal khawfi idan ya shiga mummunan tsoro saboda busasshiyar zuciya da kake da ita sai wal sai ta yaron duk lokacin da ya maka abu idan zai kwaci kanshi in ya to wajen ka kawai yana tunanin ta wata hanya zai maka ƙarya don ya kubuta inda ya san kana da busasshiyar zuciya baka da imani baka da tausayi to kada mutum ya haka Waljibul, da kuma zai tura yaro zuwa ga ragwanci tunda da zaran tsoro ya kama yaro saboda busasshen zuciya da iyaye suke da ina daga lokacin da duk wata matsala ta faru yana tunanin ta ina zai karya ya kubuta to daga nan kuma sai ragwanci ya bi ba kada mutum ya haka sannan na talatin da ɗaya idai ya kurkar tawadu'a ku yi ƙoƙari ku sanya ma 'ya'yan kusan ɗabi'a ta tawadu'u walli da taushi wa tarku alkibara da barin girman kai ko da dan daga babban gida ya fito kai babban mutum ne ke matar babban mutum ce ta ke kokari ki sa ma ya zama yana da tawadu ne shine abinda Luqmanul Hakim ce wa ɗansa, wala tusaqir saddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi me ma'anan wala tusaqir saddaka lin-nasi kada ka dinga kauda kundukukinka idan ɗanki ya zo wucewa ko ‘yarki ta ga mutanen da ya kamata ta yi masa sallama sai ta kawar da kanta ya haka ko ya kawar da kansa ya haka to alama ne na wulaƙanci ga mutane mutanen da ya kamata ya masa sallama mutanen su ba kowa ba ne shi yasa ya ce maɗansa kada ya haka sannan wala tamshi fil ardi maraha. kada ka yi tafiya a doron ƙasa kana takama saboda Allah subhanahu wata'ala bai san duk wani mutum wanda yake takama wannan yana da kyau a kiyaye sau da kullum abin da nake faɗa ma iyaye walla ku daina gina ma 'ya'yanku a sasin tarbiyyar da ku ba ku san yaushe za ku mutu ba ku tafi ku je ku bar yara cikin bala'i da rigima a wannan rayuwar ta duniya in kana kan matsayi babba a yanzu kana da rai eh, gobe sai ga Allah subhanahu wata'ala ya riga ya canza al'amarin ba dole ne abin da kake da rai bayan baka da rai abin ya tabbata ba dole ba ne. ina fata an fahimce ni Na haka na talatin da biyu. allimhu ka sanar da shi annan nasu ya tafadaluna mutane suna fifita juna ne Bittakawa wal amal salih da takawa da tsoron Allah Labil bil ansabi wal ahsab wal amwali ba wai da nasaba ba ko matsayi ko dukiya ba da wannan bane al'iqaqud duniya bayawa na duniya jarrabawa ne kawai to ka yi ƙoƙari ka sanar da ɗanka haka ya daina ganin kana kan wani matsayi ko kai ma ka gaji nasaba daga babanka shi ma ya tashi ɗan wane ne a kakka nuna masa wannan ya zama yana da tasiri abin da ya kamata ka nuna masa ya zama yana da tasiri shine alakarsa da Allah wajen taƙawa. wannan ƙa'ida ta inna akramakum indallahi ne atqakum ita ce take yin ainihin wato aiki ina fata an fahimta da na so mu kai na talatin da shida ne ko lokaci zai ba mu dama na talatin da uku allimhu annan gulma idan kina da 'ya'ya ko ɗa ko ya tun yana tasowa tana tasowa ke sanar da shi cewa zalunci marta'uhu wajen kiwon sa khimun annoba ne ko wallazi akhraj al mar'a ko to marta'uhu wajen kiwon zalunci annoba ne wa anna baghya kuma zalunci yusri'u ahlahu yana kayar da ma'abuta shi wa annal khiyanata ƙudu lil halaki kuma ha'inci yana jagorancin mutum zuwa ga halaka danki yana tasowa tun yana tasowa ki kokarin nuna masa cewa zaluntar mutane akan su matsala ce babba da take kai mutum zuwa ga ainihin wato halaka na talatin da uku hudu allimhum farqa bainal ashiya ki sanar da shi bambanci tsakanin abubuwa allati qad takfa alai wacce ta koyo gare shi kal farq bayna ash wat tahawwur kaman abin da ya shafa bambanci tsakanin ash-shaja'a da kuma ainihin wato at-tahawwur shi ainihin wato at-tahawwur yana da bambanci tsakanin ainihin wato da shaja'a din wato yana da ainihin wato bambanci da ainihin wato shaja'a ɗin mai malam yake so ga shi magariba ta yi ko karfe nawa ne shida da to a bambanci tsakanin shaja'a da shi ne wuce gona da iri suna da bambanci sannan wal farqi bainal haya'i wal khajal tsakanin kunya da ainihin wato rashin kunya ɗan ka bambanta masa wannan walfar baina na tawadi wal mazalla tsakanin ƙanƙan da kai da ƙasƙanci ya fahimci bambanci walfarƙi bai zaka wal mukada tsakanin kaifin hankali da yaudara ya gane bambancin waɗannan bari mu tsaya nan ku haƙuri ku bari sai sati mai zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya mu dace wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh